ولقد اتينا موسى الكتاب فلا تكن في مريه من لقائه وجعلناه هدى لبني اسرائيل حقيقه من النبي موسى التوراه يا كي wannan منزو kada ka zama cikin shakku game da haɗuwarka da annabi Musa a daren Isra'i da mi'iraji Mun sanya littafin da muka saukar wa annabi Musa ya zama shirya ga Isra'ila ne daga ɓata.